Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Tare da sallama masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin gabatar da shirye-shirye na safiya yau Laraba 16 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Jami'ai suna wani taro a Geneva da nufin kawo ƙarshen zubar da jini a ƙasar Syria a sakamakon yakin shekaru shida da ake yi a ƙasar. A wani yunkurin ƙara inganta dangantaka tsakaninta da ƙasar Cuba, jiya Talata Amurka ta ƙaddamar da wasu sauye-sauye gabanin ziyarar da Shugaba Barack Obama zai kai ƙasar. 'Yan sanda kuma a Brussels, ƙasar Belgium sun kashe wani wanda ake zargi dauke da bindiga samfurin rifle. kanin labaran kenan yayin da ake ci gaba da muhawara kan kasafin kuɗin bana a najeriya talakawa na bayyana abin da suke son ganin an mai da hankali a kai ina so in ga kasafin kuɗi wanda talakan najeriya zai ta ya wala ya ji cewa shi ɗan najeriya ne irin wannan kasafin kuɗin nake so in gani tauraron 'yan jam'iyyar republican masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya ya janye daga takara bayan ya gamu da cikas to ko menene ya janyo masa cikas bai dauki matsayin sosai ba ce guda daya da zai tsaya yana ne duk inda ya je da ya magana ya faɗi abu da suke yake ganin suna son su ji aka zo aka gane wannan a bangaren democrat kuwa abokin takarar hillary clinton yana kan bakansa na ci gaba da yakin neman zaɓe ko yana yiwuwa ya iya zama dan takarar jam'iyyar ta democrat ɗin ba kamani ba da duka vote da bernie sanders yake da shi ba zai iya ya samu isasshen delegate da zai iya ya ci zaben nan tsakanin shi da hillary clinton ba Muna da waɗannan bayanai duka bayan labarai kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba a wannan shirin sahaba Imam Aliyu zai shigo da shirin demokradiyya amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiya Talata, Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya ce a makon gobe idan Allah ya kai mu zai yi tattaki zuwa ƙasar Rasha domin yin shawarwari da shugaba Vladimir Putin a kan batun janye sojojin Rasha daga Syria da kuma yiwuwar samun zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. An sami labarin ziyarar da Mr. Kerry zai kai ƙasar Rasha a yayin da jami'ai suke ganawa a birnin Geneva da ƙoƙarin kawo ƙarshen zubar da jini a yaƙin shekaru shidda da ya kashe fiye da mutane dubu mai tan da hamsin. fiye da rabin miliyan kuma suka rasa matsugunansu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga dukkan ɓangarorin ƙasar da kuma masu tasiri a kansu da su yi wa Allah su tabbata kwalliya ta biya kuɗin sabulu a shawarwarin da ake yi a Geneva. Mr. Ban ya ce idan aka kuskura wannan dama ta kubuce to Allah kaɗai ya san irin wahalar da 'yan Siriya da kuma duniya ga baki ɗayanta za su fuskanta. Babban batu shine sanarwar da shugaba Putin ya bayar cewa ya ba da umarnin janyewar sojojinsa daga Siriya nan take. Bayan sojojin sun yi watanni biyar da rabi suna kai hare-hare da jiragen saman yaƙi. Wannan sanarwa ta baiwa masu nazarin harkokin ƙasa da ƙasa mamaki. Ana ɗaukar shawarar da Rasha ta yanke na janye sojojinta daga Siriya a zaman kamar da shugaba Bashar al'asar na Siriya ne. haka kuma ana ganin cewa furucin da shugaba Assad ya yi a kwanan nan cewa na sake kwato dukkan yankunan kasar da taimakon rasha kafin a yi shawarwarin sulhu da alama wannan furuci ta harzika kasar rasha jiya talata fadar shugaban amurka ta white house ta bada sanarwar sabbin canje-canje da suka danganci takunkumin ziyarce-ziyarce da yin harkokin kasuwanci kafin ziyarar tarihi da shugaba barack obama zai kai kasar cuba a makon gobe sassauta takunkumin na daga cikin yunkurin baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu tun lokacin da aka mai da hulɗar jakadanci a bara jiya sha biyar ga watan maris aka ƙaddamar da amfani da canje-canjen sauye-sauyen sun ƙara wa mutane samun walwalar yin mu'amala a tsakanin kasashen biyu ciki har da barin amurkawa su kai ziyara cuba sannan kuma kamfanonin amurka suka iya ɗaukar 'yan ƙasar cuba aiki wani lokaci a bana ake sa ran mai da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wakilai a manyan jihohin amurka guda biyar jiya talata suka kada kura su a zaben tsayin da 'yan takarar jam'iyyun democrat da republican jihohin sun hada da illinois da missouri da north carolina da ohio da kuma florida kamar yadda kafofin yada labaru suka yi hasashe tsohuwar sakatare a harkokin wajen amurka hillary clinton ta jam'iyyar democrat da kuma donald trump na jam'iyyar republican su ne suka yi nasara a jihar florida Haka kuma Hillary Clinton ce ta lashe zaben jihohin North Carolina da Ohio. A bangaren jam'iyyar Republican kuma John Kasich ya doke Mr. Trump a jiharsa ta Ohio. To amma Donald Trump shine ya nasara a jihohin Illinois da North Carolina. senator Marco Rubio ɗan jam'iyyar Republican daga mazabar Florida a jiya talata da daddare ya faɗawa magoya bayansa cewa ya jingina yakin neman zaɓe bayan da Donald Trump ɗin ya sami nasara a jihar Florida. 'Yan sanda a Brussels babban birnin ƙasar Belgium sun kashe wani wanda ake zargi da ke ɗauke da bindiga samfurin rifle a lokacin da suka kai samame da aka danganta da har-haren da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwamba bara a birnin Paris. Sojojin Belgium guda uku da na ƙasar Faransa guda ɗaya suka yi rauni a lokacin da aka yi musayar harbe-harbe a jiya Talata lokacin da aka kai samame a unguwar Forest. da yake ba a tantance ba ko akwai ƙarin waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne 'yan sanda sun ci gaba da samami har zuwa cikin daren jiya talata an yi sa'o'i biyar ana musaya harbe-harbe a yankin tun tsakiyar watan nuwamba 'yan sandan belgium sun kama mutane goma sha ɗaya aka kuma caje su dangane da kashe-kashen da aka yi kuma ana ci gaba da tsare mutane takwas shugaban kasar cyprus ya faɗa a jiya talata cewa ƙasarsa za ta tare begen ƙasar turkiyya na shiga cikin ƙungiyar ƙasashen Turai idan Turkiyya ta cika alkawuran da ta yi na amincewa da tsibirin Cyprus a zaman ƙasa mai cin gashin kanta ba. Shugaban na tsibirin Cyprus ya wannan furicin ne a jiya Talata bayan tattaunawa da shugaban kwamitin ƙungiyar ƙasashen Turai Donald Tusk wanda ya kai ziyara tsibirin. Haka kuma ya ce goyon bayan begen Turkiyya a wannan lokaci zai dagula shawarorin da ake yi da nufin sake haɗa kan tsibirin da ke rabe. Shugaban kwamitin na ƙungiyar ƙasashen Turai Donald Trump zai ce ƙasar Turkiyya za ta samu nasara shiga cikin ƙungiyar ne idan dukkan ƙasashe 28 wakilan ƙungiyar sun ba da amincewarsu. Cyprus ta dage akan cewa tilas turkiya ta cika alkawuran da ta yi ta daɗe tana yi, ita kuma Turkiyya ta buƙaci Cyprus da ta janye kujerar naƙin da ta hau. labaran duniya kenan kuka saurara. da labar mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda ake ci gaba da muhawara kan kasafin kudin shekara ta 2016 da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya gabatar. Wakiliyar da ke ɗauki ko mana rahotanni daga Majalisar Dokokin Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ta haɗa mana. a lokacin da ya gabatar da wannan kasafin kuɗi wanda shine kasafi na farko da ya kai naira triliyan 6.8 kuma mafi tsoka a tarihin ƙasar shugaba buhari ya bayyana kasafin ne a matsayin kasafin kuɗi da ake samar da kuɗaɗe ga ayyukan da za a yi ba wai kasafin kuɗi da za a tura wa ma'aikata ta kashe a shekara ba wato ma'ana zero based budget a turance amma kuma ta fuskanci ƙalubale da dama a watanni ukun nan da ta kasance a majalisar ƙasa baya ga ɓacewa da aka ce ya yi an ma ce an sabunta shi har sau uku wani kasafin ne za a aiwatar a gobe tambayar kenan da na yi wa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ali indume e eh, kasafin kuɗin ba zai bambanta da abin da shugaban ƙasa ya kawo ba sai dai soye-soyen da aka yi a ciki a inda ake ko gyare-gyare ko kuma kuskuren da aka gani a gyara amma ba haka ba zai samu bambanci kwarai da gaske da abin da shugaban kasa ya kawo ba amma akwai wurare inda aka yi gyara kamar inda ba a yi adalci ba alil misali a ce muna da zone guda shida a kasan nan to abin da aka yi budget ma a ce ko hanya in an ɗauki kuɗin an kai wani ɓangare daban ya fi ko ya zalunci wani ɓangare to mukan gyara mu tabbatar cewa kowa a yi masa adalci a ɓangaren majalisar wakilai kuma muhammad gudaji kazaure ya bayyana kasafin da ake sa ran aiwatarwa kamar haka 'yan najeriya godewa allah ya kamata su yi a wannan lokaci da muka tsinci kanmu domin kasafin kuɗin da ya zo mana da shi bana ba a taɓa yin kamasa ba kasafin kuɗi ne wanda cikin ikon allah za a yi maganin almundahana da karkatar da dukiyoyin al'umma wanda ake yi a baya yadda aka tsara haka ake so a zuba wa talakawa dukiyoyinsu su gani a ko'ina a faɗin najeriya ga ra'ayoyin waɗansu mazauna birnin tarayya a game da irin kasafin da suke tsammani assalamu alaikum sunana idris bilal tuni kira na a gare shine su gaggauta amincewa da wannan kasafin kuɗi dukkan wani abu na bukatan zuciya ko na son kai gaskiya kamata su kau da shi su amince da wannan kasafin kuɗi domin talakawan da suka zaɓi su suka kawo su wannan majalisa su amfana. bashir muhammad baba sunana tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ina so in ga kasafin kuɗi wanda talakan najeriya zai sakata ya wala ya ji cewa shi ɗan najeriya ne irin wannan kasafin kuɗi nake so in gani wanda amma in har abin daga kan 'yan majalisa zai kai har ga talakan najeriya mai yankan farce a kan titi fallahi walhamda ya arziki ya samu kenan in ko ba haka ba akwai matsala domin ko da ka so ka kai da wadaka da dukiya ai kana so ka zauna lafiya zaman lafiya ko aka ce ya fi zama dan sarki wani sarki ma da aka faɗi wannan gabansa sai ya ce ai zama lafiya ya ma zama sarkin ba ɗansa ba wata majiya kwakwara ta faɗi wa muryar amurka cewa ya zuwa karshen wannan wata al'ummar najeriya za su tashi cikin walwala da jin daɗi domin za su samu kasafin kuɗi da za su yi alfahari da shi madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau haka yake to daga Najeriya kuma sai siyasa Amurka inda aka gudanar da zaben fidda ɗan takara a jihohi da ake gani suna da muhimmanci ga 'yan takara a ci gaba da takarar shugabancin ƙasar. Bayan fadi zaɓe a jihar South Florida, Marco Rubio, ɗan takarar da ya fi samun karbuwa tsakanin 'yan jam'iyyar Republican masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya, ya sanar da janye takara. Ta haka na tambayi lada Suleiman, wani ɗan Najeriya da ke zama a jihar abin da ya sa tauraron sa ya dishi da sauri haka sai ya bayyana cewa. To ya fito da ya zo ɗin da yana cewa shi ne conservative su ne yana goyon bayan kamar lokacin da shi eh, marigayin Reagan to shi yake maganganun da da Reagan yake yake nemi ya bi shi kamar shi ne malamin shi to haka zo da haka zo zaben shi dai a cikin fati ɗinsu akwai wasu da da suke ganin shi Reagan ɗin suna ba shi wannan darajan akwai wasu kuma da ba su yarda da shi ba to shi Rubio din ya zo yana neman wayo da nan din ya je ya je gaban wayanna ya ce shi ne bai ɗauki matsayi ya ce ga shi abu da shi yake son ya yi ba. Amma da ta zo din akwai wasu a cikinsu da ba su yarda da shi din ba akan bai ɗauki matsayi sosai ba ce guda ɗaya da zai tsaya yana ne duk inda ya je da ya magana ya faɗi abu da suke yake ganin suna son su ji. Aka zo aka gane wannan abu da ya kawo mishi jan bayan kenan. da wannan kuma magana da muka yi na su spaniya da suke nan yan kudu din yan arewan ba haka suke ji ba ya wato banda a jihar shi ta florida nan kana gani kwaikwayon salon caccaka da trump ke amfani da ita a yakin neman zaben nan ya taka rawa a koma bayan da ya samu ko kuma cikas da ya fara samu tun ma a tafi jihar shi ta florida eh akwai dan wannan alaman amma yawanci shi trump din nashi maganganun da yake yi dai kamar yadda muke cewa mutane ne sun kai lokacin da jama'a suna ganin kawai su washington kowa dai ana dai siyasa ne a zo a ce za a abu kaza an gaba bai faru ba to suna ganin kawai kamar yadda tea party din suka zamanto za su zo su ma yanzu kawai duk wani da dama dan siyasa ne ba su san shi a fidda su daga ofis to abu da yake ba shi trump din cin gaban kenan da zage-zagen da yake yi maganganun da mutane da yawa suke son su ji kenan suna ganin in ya je din da wannan halin zai je canja washington amma siyasa wanda ya san yadda siyasa take magana ne sai ka je komai da za a yi ta an yi koya majority suke ɗauka amma su suna ganin kamar shi maganganun nashi yana da kuɗi yadda yake eh, kuɗan ta tafiye da harkokin kasuwanci shi eh, tafiye da eh, harkokin kasuwanci zai tashi kawai zai zai yadda yake kasuwanci shi zai zai shi kuɗin shi ne ya ga dama ya zagi mutum in ba ka son ka saya ka bari to in ka je gwamnati ba haka ake yi ba ba za ka juya hannun mutane ba eh, sai dai a yi magana a na a nema a sasanta a cudanya sannan a samu cin gaba Ladi Suleiman daga jihar Florida. A jihar Ohio kuwa gwamnan jihar John Kasich wanda yake na baya daga tsakanin 'yan takara ya lashe zaben tsaye da takara karan farko a jihar da ke da muhimmanci a zabukan shugabancin kasar. Abinda Aminu El Yakub Lame wani dan Najeriya da ke zaune a jihar ya ce bai zo mashi da mamaki ba. Daman gwamnan namu kesi yana da farin jini sosai saboda babban abin da ya yi cikin shekaru yanzu shekaransa na na shida kenan ya gyara tattalin arzikin jihar ohio tun da lokacin da ya karbi mulki mutane da ya ba su da aiki a tattalin arzikin jihar ya yi kasa sosai ya lalace to da ya zo kuma allah ya taimake shi ya gyara saboda haka yana da mutanen jihar da yawanci sun karbe shi ba kamar wato gwamnan democrat da ya gama wanda ya kada shi ba kuma har yanzu yana da wannan farin jinin tunda yawanci wato ra'ayi da ake dubawa kafin a yi zaben ma yana nuna cewa ni dai a sani na ina ji guda ɗaya ko biyu na gani wanda suna kai da kai shi da da Trump. To na farko kenan na biyu kuma kin ga kamar wato shi wannan senator na jihar Florida. Mm. Daman ya ce ai magoyan bayansa na Ohio su jefa kwaiwa wa wa gwamnanmu John Kasich. Na uku kuma akwai wato su Ohio daman yanayin Ohio kin san ko shi gwamna yana da yana da soyayya mutane kamar independent wato wanda ba su da ra'ayin republicans ko democrats da kuma democrats ma haka wanda ba su da ra'ayin rikaure dukan mm. goyi bayan sa saboda wasu abubuwan da yi da kuma matakalan da ya dauka ah, don shi ko a cikin republicans ma shi gwamnan namu john kasich ba mutum ne mai ra'ayin rikau ba wasu ma masu ra'ayin rikau ne a cikin republicans suna sukan ce shi ɗan democrat ne wato dama ina son tambaye ka idan yana da irin wannan ƙwarjinin haka a jihar da kuma kyakkyawan goyon baya kuma binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa shi ne zai iya buge hillary clinton a zaɓe na ƙasa idan aka zo menene ya sa baya samun irin wannan goyon bayan a matsayin ƙasa a jam'iyyar tasu a wannan zaben fidda ɗan takara da ake yi saboda wasu ra'ayoyinsa ne wato sun yi kusan kusan ɗaya suke da democracy. to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin waɗannan ra'ayoyin da suke zame mashi kadangaren bakin tulu a yunkurin sa na neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar a ɓangaren jam'iyyar democrat kuwa duk da yake kawo yanzu hillary clinton tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka ta yi wa abokin takarar ta bernie sanders dan majalisar dattijai daga jihar vermont fintinkau yana bayyana kwarin gwiwa zama ɗan takarar jam'iyyar To na tambayi Inifi Abara Egaregba wata 'yar Najeriya da ke zaune a nan jihar Maryland ko a ganin ta yana yiwa hakan Bernie Sanders in wato haƙar Bernie din nan ta iya cimma ruwa sai ta bayyana cewa ba da duka vote da Bernie Sanders yake da shi ba zai iya ya samu har ya samu duk isasshen delegates da zai iya da ci zaben nan tsakanin shi da Hillary Clinton ba ta riga ta ci Ohio eh. ta ci Florida kuma dama a history na wannan kasan ba mu iya cin zabe in ba su ci florida da ohio ba so da wannan kai just dan history din nan kawai ban canza ba zai iya ci zaben nan ba to amma kina gani menene yasa ya ce ba zai janye ba za a yi ta fafatawa hmm, a gani na dai na san yana da experience amma experience na shi bai kai na Hillary Clinton ba Kwarshike shi Bernie Sanders ya iya maganganun da mutane suke so amma Hillary Clinton ta fi Bernie Sanders kwarewa da sanin makaman aiki. Shi ya sa Bernie Sanders a gani ba zai ci zaben nan. To, Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 1 da minti goma sha tara na asuba ga sahabu Imam Aliyu da shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin zamu leƙa jamhuriyar Nijar ana kwanaki hudu kamin zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu. Jama'a masu haramu, Assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamin mu je ga abin da za mu fi mai da hankali a kai a yau a cikin shirin wato zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a jamhuriyar Nijar a gurguje bari mu leƙa siyasar Amurka. Sakamakon zaɓe da aka yi jiya talata zai tantance a fili mutum ko mutum yadda za ta samu tikitin takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin manyan jam'iyyun Amurka nan guda biyu. Akwai alamun cewa ɓangaren jam'iyyar Republican tilas ne Sanata Marco Rubio na jihar Florida ya lashe zaɓe a jiharsa ta Florida a zaɓen na jiya talata. ko kuma kusan shi kenan ba shi da sauran wani ƙarfi na ci gaba da takara. Wannan labari ana gani haka yake ga gwamnan jihar Ohio John Kasich, wadda shi ma wajibi ne ya doke Donald Trump a jiharsa ko kuma ya sallama. Daga bangaren 'yan Democrat kuma Madam Clinton tana kan gaba, ko da shi kwamitin yakin neman zaben yana ajiyar zuci kada tsohon nan wato Sanata Bani Sanda ya kunyata ta musamman ajiyarta ta haihuwa wato Illinois da kuma watakila ya ba da mamaki a jihar Ohio shigen dai abin da ya mata a jihar Michigan a makon jiya. Sai dai babu mamaki sakamakon zaben ya sha bamban da abin da masu fashin baki suke faɗa. Sanin mun ɗauki wannan shiri gabanin a fara ba da sakamakon zaben da aka yi jiya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda a ranar Lahadi idan Allah kai mu jama'ar kasar za su sake tafiya rumfunan zaɓe domin fidda goni tsakanin shugaba Muhammadu Isu da kuma ɗan takarar jam'iyyar Modern Falumana Hamma Ahmadu. Kamar yadda watakila kuka ji cikin rahotanni hukumomin jamhuriyar Nijar sun tsaye da shawarar barin ɗan takarar shugabancin ƙasa Hamma Ahmadu mutumin da yanzu kusan wata hudu yana tsare barin ƙasar domin neman jinya. saboda haka abinda za ku cikin wannan hira da muka yi da farfesa isu ya masanin kimiyyar siyasa a jami'ar yamai mun ɗauka ne gabanin fitowar wannan labari, kuma na fara ne da tambayarsa yanayi da siyasar Nijar take ciki a halin yanzu. To, zaɓe ga duwa da alama ke gwadawa yin shi za a yi, amma kama eh, an san wanda za ya samun nasara. Wanda zai samun nasara ɗan takara ne eh, shugaban ƙasa mai barin gado. Tunda shi ya zo na hari ga zagaye na hwari wanda ya kamata siri takara yana gidan kasu kuma bai da lahiya kuma ba a bar shi ba ne an tuka shari'a ba ta ba shi ba sakin talala ya zo shi ma ya yi farfagandi mutane su mara mai baya dalilin nan ya sa wa'anda ke bayan shi eh, 'yan adawa suka ce sun shayi daga zaɓe kenan zaɓen za a yi shi amma bai da bai kamar lami gare babu alama za a zaɓe ni ban taɓa ganin irin wannan zaɓe ba dai nan mu kama an koma baya ga wada aka san al'amuran zaɓe balle har yanzu na shugaban ƙasa wanda yake da armishi To, um, Farfesa eh, Isu in ka ce an samu koma baya, ina za ka aza laifin koma baya da aka samu kwatankwacin abin da aka saba a baya a baya inda ake da kwarin gwiwa da kazar-kazar jama'a suna ɗokin ganin wannan rana? Laifi eh, yana da yawa bisa gwamnati wadda take zamna bisa gado yanzu ita ce ya kamata a ce ta shirya komi da komi lokacin zaɓe a yi shi amma sai kai aka yi eh, shekara ɗaya bayan ɗaya har kusan hudu da 'yan bisa ba a yi komi ba za a cewa daidai wade kamata a yi a ce a yi eh, fishe wanga na na'ura an kama hanya kuma aka saki hanya aka komo fishe na galgajiya aka ce wancan wanda aka yi zaɓe na yau da shekara biyar ya ɓaci na biyu Eh, 'yan majority da 'yan adawa kanunsu ya rabu ya kai kamar gaba adda kwai tsakanin magabatansu amma wannan lahi ya hawa bisa bayan wanda yake da iko fiske wanda yake da iko yana da yauni kuma haƙurin shi ya kamata ya yi yawa na uku Eh, eh, kungiya wadda ya kamata ta yi ta tsara eh, zaɓe seni ita da kanta tana da lashi saboda ba ta kai shi ba daidai wadda aka so yi kake kallon haɗin kai tsakanin su 'yan hamayya to kama kama alaman na nunawa an so a yi rabayya kanu tsakaninsu amma sun daidaita da suka bar ɗan takararsu don a tahi zaɓe don su tahi zaɓe su hudda ma zaɓen muhimmanci ya nike ganin shine sa suka bar ɗan takararsu amma kas su tahi su sa bakinsu su ce ma mutanensu su hutu a yi zaɓe don su bashi daraja tunda yau sun tabbata da ba su cin zaɓe ga wada alama ke gwadawa su ko 'yan iko masu iko da kimara ma shugaban ƙasa Muhammadu Isu baya matuƙar su yau mutane su huto da dama su gwada zaɓen ga kamar yana da muhimmanci fiye da yadda kamata a ce an yi shi. wannan kam saboda suna sun tabbatar za su faɗi zaɓe ne ko dai akwai tabbas akwai shaidar cewa ana an musu rashin adalci shi yasa kake gani suka ki fitowa zaɓe ko suka ɗauki wannan eh, mataki wanda suke haɗi an musu eh, rashin adalci tunda sun kai kuka da yawa kuma suna cewa da lokacin da ya kamata ma a ɗauka don a bincika kuka nan da suka yi kotun nan ta zaɓe ba ta ɗauki wannan lokaci ba kuma wada aka huddo eh, are kama a ce eh, shari'a ta zaɓe suke ga wada suka gani kama an yi mai ba a bi ka'ida ba babu ba mai da ba an ce ba shari'ar da aka yi ita in ta huto shari'ar nan wani bai da wata magana farfesa ah, eh, izu um, a ganinka me yasa uh, abdulabo shugaban reshen jam'iyyar cds da kuma hamma amadu wadda dukansu biyu an zarge su ko an zargi iyalansu da safarar ko kuma sayan jarirai abdulabo aka kama shi na wani dan gajeren lokaci aka sake shi gashi nan haya tafi yana yakin neman zaɓe amma hamma amadu wadda shi ma wannan zargi ake masa shi gashi nan ha yanzu yana rufe duka wannan eh, shari'a ce ta zarge su amma hamma amadu bisa abdulabo ya yi lahi ɗaya da ya tsere lokacin da su wa'ancan wa'anda suke bisa wannan eh, zargi aka kama su akwai wanda cikin wa'anda suke da wannan zargi bai ma yi sati biyu ba kasu aka sake su to duk wannan ana iya a kare shi da cewa shari'a ce ta yi eh, juji ya kama kuma juji ne ya ɗarme juji ne saki to yanzu ma ana cewa hamma amadu kamar haraka shi bisa justice ne amma ni a gani na na eh, ɗan ƙasa in abin ga dosiyan shi kamar bisa shari'a ne yake wannan tsawon kama shi da aka yi kamar wata hudu akwai wanda sun yi wata shida kashin hwari amma akwai wanda bai sa tv ba kuma shi hamad ya tahi ya komo da kanshi kuma kan ya komo ya ce in ya zo zai zuwa gaban koti ya zo a bar shi ta gaban kotu aka kama shi ina ganin wannan duk bai kawo eh, eh, kwanci hankali tunda har ya kai 'yan ƙasa sun huto sun ce suna zaben shi kuma har ya yi takara zagaye na biyu kenan ya kamata a yi wani dibi kama akwai siyasance bisa wannan haraka ta hiya an ka wadda ni nike dibi watakila eh, ra'ayi na dai ne mai ina ganin kama akwai hannun siyasa bisa wannan abu. Masu haro baki dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Farfesa Iso Yahaya na jami'ar ya mai da wakilin Musulaimun Muni Barma wadda ya taimaka wajen samun farfesan da shimfiɗar da ya mana. A nan ni Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To abin da muka ya sawaka kenan wannan karo sai kuma da hatsi da Allah Ubangiji ya nuna mana. Salamu alaikum.